Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da Dr. Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar kayyada yaduwar cututtuka ta Najeriya, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a kan zazzabin Ebola. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna na Malam Baban Mara ne mazauni da Abuja, ina yi wa dokto Professor Bakar Shuwa tambaya na na farko shine a dokto inda cutar nan ta shigo najeriya muke ta saman yin labarai iri daban-daban amma a matsayin ku na likitoci ku ne za ku iya tabbatar mana da abin da muke jin labarai a kai shin menene makomar alhazanmu na najeriya bana a kan aikin haji tambaya na na farko kenan tambaya na na biyu wannan cuta cin dama kan taho Najeriya a matsayin ku na likitoci kuna da labarin ka a wayan su kasashe ko da makwabtan mu ne ba ma wai a duniya wanda ba mu da makwabta da su ba assalamu alaikum to malam tambaya ka ta biyu ya bada ansa ta farko kuma makomar alhazai kana nufin za a bar su su je aikin haji ne ko me kake nufi na'am abin da nake nufi kenan to professor gare ka abin da nake ciki yanzu shi ne najeriya ba ta cikin kasashen da saudi arabia da ce ba su aikin hajji ba na eh, eh, ba ta sa najeriya cikin kasashen da ta hana aikin hajji bana ba wato su yawa ne kasashen guda uku ta gini najeriya da sierra yadda cutar ta yi tsanani dalili na biyu shi ne yadda cutar ta bullo a wannan kasashen ba ka ta bullo a najeriya ba domin a can daga karkara ta fito ta zo ta kama mutane su ta yadda cikin birane ta Najeriya ko an kawo ne da jirgin sama an kawo mana nan gaba daya saboda haka kuma Allah ya taimake mu muka gano wanda ya kawo cutar kuma wanda zai iya baza wa muka gano su yanzu muna eh, rike da su muna neman ta ba su magani wanda su kamu da cutar wanda kuma su kamu muna ta bin su muna musu rigakafi saboda haka ita gwamnatin Saudi Arabia ta san aikin da muke yi kuma masana'antar eh, hajji ta Najeriya wato hajji commission suna suna aiki tare da wato masana'antar lafiyar najeriya ministry of health yadda abin da ya kamata a yi suna faɗakar da eh, jama'a kowa ya san yadda zai da kare eh, kansa daga wannan cutar saboda haka eh, mu dai muna da tabbacin cewa in Allah ya yarda za mu kawo da wannan cutar kwanan nan kuma ake sabu a rizo ba ta hana mutu a To mutum na gaba. To ajiya bai an samu tambaya na bayan farko. Ai ne na ce maka ya ba da ansa wani ya yi tambaya game da wannan in ka saurari filin nan a ranar Alhamis da ake sa za ka ji amsa. To, na sha Allah. <laughs> To, mutum na gaba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Buhari Inusa kuma wanda aka sani da Buhari mai dankali kasuwan Maraba. To. Yana yi wa babban bako barka da kasancewa a wannan fili. Tambaya ta na farko shine. ne. duk da mun samu jarabtar shigowar wannan cuta ƙasar nan tamu to tambayar na ke so in yi wa dakta shine a gwamnati da muna da matakai ɗaya zuwa biyu zuwa nake so dakta ya mana ƙarin bayani a kai tambaya ta na biyu ne ni a matsayi na talaka wanne irin gudunmawa wanne irin shawarwari dakta yake ganin zai bamu wadda zai mana kare wanda za mu iya kare kanmu game da kamuwa da wannan cuta ina fata dakta zai iya bani haske akan waɗannan tambayoyi nawa To Malam Buhari a lokacin da muka fara wannan shirin mun samu matsala da layin ku tun daga Lagos wani yayi waɗannan wani sun yi waɗannan tambayoyi naka guda biyu. A saboda haka in ka ci gaba da sauraron filin sai bango ya tsage a ranar Alhamis za ka ji amsar da ya bayar. Akwai ku ba mutum na gaba ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Abu Sufiyanu ne ya kara dawowa. To. Tambaya ta an ce wannan cuta ta yaɗu a doron ƙasa sannan kuma akan iya kamuwa da wannan cuta ta hanyoyi da yawa to gashi mu kuma kowane mutum yana ma'amala da kuɗi takardan kuɗi to shin idan mutum mai wannan cuta ya yi amfani da wannan takardan kuɗin kai da in ka zo kuma kai amfani da ita za ka iya kamuwa ta hanyar taɓa wannan takardan kuɗin tun da dai kuɗi na yawo a birnin Lagos da Enugu da sauran jihohi na Najeriya. Profesa gare ka. Wayan an taba an wani mai cutar da ya taba takardar kuɗi in wani ya taba zai kamu da cutar? Ai wannan tambayan ba ni kaɗa ta tambaya ba har shugaban eh, abin kusurantar lafiyar duniya ma an tambaye ka an yi na ƙwararrun farfesa eh, farfesa nake kan ma a ebolan kawai. Eh. eh idan shi ne cutar lokacin da fitar da kawai yana jikinsa yana rike da wani kudaden ya wuce da kamar zufansa da da da da kaman gida gida ko na muka tafi kudin to ne yiwa ne sai kamar da cuta amma inda Allah yake nike ni lokacin da shi zai fara yaɗa wannan cututtukan za ya kasana jikinsa ba zai iya ma rike kudaden ba ce ya yaɗa da cutar ta wannan eh, kudin takardu na biyu ne ita kwayar cutar ebola ba ta jimawa a waje inda ba ta cikin mutum mutum ba ko cikin yawunsa ko cikin ta ba ta jimawa awa hudu awa shida ta ma ko a tafi wanda Allah ke mutum mutane. to ina ganin kowa ya kare ko. wa alaikum salam. Muna Ibrahim aiki aikin ya da a Abuja da ƙungiyar ma'abuta kafafen yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Tambaya na a nan shi ne nake so in ba likita na kan ga likitoci su wanda suke kula da wannan masu wannan cuta na ebola suka rufe jikinsu da idanuwansu hannayensu da duk wani ilayiri dai na jikinsu sai ka ce masu zuwa duniyan wata to mu kuma da ba mu tare da wannan cututtukan to muna da idan tafiya yanzu ta kama na misali zuwa Legas to sai wani mataki zan ɗauka na shiga wannan jiha da ake Profesa wace ansa za ka shi? Eh, Gaskiyan shi wato eh, ma'aikatan lafiya da in suka gano cewar wannan ga cutar da eh, ya kamu da Ebola ce to ko irin wannan cutukan dole ne a yi wannan shigar wato na mai kama da mai zuwan sararin samaniya. In ba haka aka yi ba duk wani abin jikinsu da ya kaɗi wannan mai aikin ma'aikatan lafiyar to ya bari ya shiga uku saboda haka a nan ake na biyu ba ba kamar shi yadda yadda ya tambaya ba wani lokacin da zai iya ya zama ya sami da ciwon ebola har ya daina kusa da shi sai dai ba a sani ba in wani mai faru eh, zan mu ce to hatsari amma muddin an gane ko yan uwa ba bari su kusa da mai wannan cutar ko yan uwa ba bari su to saboda haka maganar amfani da wannan a shi baka fa fahimce shi ba cewa yi misali idan kamar in zai je lagos tunda an ce a lagos ga mutane sun eh? kama misali a ce zai tafi lagos to tun ga wa'anda suka kamu da cutar a lagos suke su kuma ba su da irin wani mataki zai dauka na kare kanshi na farko shi matakin zai dauka shi ne wallahi ajiya magana wanke hannu da sabulu da kuma eh, amfani da wannan abubuwan da suke kasarwa wannan hand ne sanitizer ya isa kawai na ɗauke na biyu shi ne ba yadda za a ce masu tsaye cutar idan suna yawo a lagos suna baza cutar yadda mutane ke zato saboda haka wanzu kamar da cutar muka gano aka gano cewa kan kam da cutar duk suna ke a asibiti ba ma asibiti eh, irin kawai asibiti ka sani ba a kaɗaɗɗiyar asibiti inda kullum fashin su ma sai an tafi kafin a bari ku tafi ta waje saboda haka ba ba tsoro ba abin da zuwa lagos ba matsala. abin da ya sauka kenan a shirin a yau sai kuma makon gobe cikin yardan Allah a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a kasance lafiya.